because it's our greed that is causing the, the falling of the building. It's not that they are not using the right, the right materials. But you will agree with me that most of those companies or contractors are substandard, they use substandard materials. wasu mazauna birnin lagos kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da rugujewan gine-gine a birnin abinda kuma suke kira ga gwamnati da ta ɗauki matakai na magance matsalar cikin hanzari yanzu dai bayan umarnin da gwamnan jihar ya baiwa mazauna wasu rukunin gidaje mallakan wani kamfani mai suna lake gardens na ficewa da gidajen nasu domin duba ingancin gidajen da suke ciki gwamna ambode ya ce duk wani gida da aka samu baya da inganci da doka ta samar da shi za a rusa shi tuni dai gwamnan ya ba da umarnin sauke shugaban hukumar kula da ingancin gine-gine da tsari birane na jihar tare da wasu jami'ansa sakamakon samun su da sakaci a ayyukansu. Akitar Kabir Ahmed Abdullahi tsohon shugaban hukumar tsara birane ne a birnin Lagos, kuma mai baiwa gwamna shawara akan harkokin samar da ruwan sha a jihar ya yi mini karin haske game da dalilan salamar jami'an daga aikin su Kuma shugabannin hukumar gwamnati ta same su ne da laifin cewa ba su matsa ba yadda ya kamata su matsa su tabbatar da cewa me san ma ya taka wannan doka ba su bashi dama ba to kaga ya kamata ce sun yi wannan kulawa wannan shi ne dalilin da yasa gwamnati ta sallame su daga yi. rugujewan gidaje dai ba sabon abu bane a najeriya musamman ma dai a nan jihar Legas, domin ko a shekarun baya wani bene mallakar cocin tb joshua ya ruguje tare da kashe mutane fiye da ɗari a kasaransu 'yan kasar afirka ta kudu wannan ya sa na tambayi injiniya usman alkali mahmud na kungiyar injiniyoyi ta ƙasa wato koren ko me ke haifar da wannan matsalar rushewan gidaje musamman a birnin Legas? kuma akwai abu ɗaya nan Legas, aka manta cewa aiki mafi yawan gidajenmu nan a Legas suna kan ruwa ne shi ya ɗauko ordinary cement ana aiki su kuma haka bane akwai siminti wanda aka ka'ide na aiki a cikin ruwa saboda yana da some property wanda zai taimaka wajen gyara ginin ka a ƙasa to mutane ba su wani sannan kagan ka duba nan nan jan lagos muna da abu ɗaya nan ruwan na da gishiri gishiri to wannan gishiri shi ya taba karfe shi ga karfe na rugujewa to ya kamata in aka zo akwai treatment za a yi ma sannan akwai irin sumintin za ka afana shi wanda zai rage wannan corruption din tsatsa to ka gani in aka samu wannan aka yi to in Allah ya da aka bi kuma dokan da aka a kan gine-gine yana da kyau baban firin murai amurka daga lagos